in ka zauna ka ce ba za ka yi aiki ba akwai abin da baka isa ka faɗi cewa ba za ka yi ba baka isa ka ce ka daina cin abinci ba baka isa ka daina ka ce ka daina shan abin sha ba to ya jama'a ashe aiki wallahi duniya gidan aiki lahira gidan karban sakamakon aiki matashi aiki mai mai kyau hmm. na dinga nana ta wannan kenan wani bai yadda ba wallahi in Allah da wani zai yadda to yanzu wai ina hikima yanzu kamar wannan bangare namu na arewacin Najeriya ruwa fa ya faɗi ku duba irin ruwan da aka yi yau a Jos Allah ka baiwa Kano wannan irin ruwa mai yawa Allah ka baiwa Sokoto amin ka ba su ruwa jama'a na cikin zafi ubangiji ka taimake mu Allah ka baiwa su da Barno ruwa Allah ka baiwa ƙasar nan kudancinta da arewacinta ka ba mu ruwa amin yawa ruwa mai albarka ba na azaba ba ubangiji ka taimake jama'a na cikin hali to yanzu idan mu manoman nan daidai wannan gurin aka ce an kukulle manoma a gida ba a je noma ba abin nan da muke kallo muke wa kamar shugaban kasa addu'a muna ce allah ya taimaki shugaban kasa buhari da wanda ya bi ta tasa suka ce mu rika noma a ƙarfafi manoma wannan ruguguwa da ta zo duniya mai masifar nan da ta same mu ba hatsi ba shinkafa ba gero ba dawa aka ce yaya kuka ce a kun kwanta ne kuna jiran ku tafi ingila ku siyo ko ku tafi amerika ku siyo ko ku tafi thailand ku siyo ko ku tafi pakistan ku sayo da wagari yawaya ah. to anya ya kamata wani makiyin najeriya mai fatan da a san da sane da ta rushe ya ci a ɗaure kowa kar ya tafi gona idan aka zauna ba je gonan nan ba har damuna ta yi zurfi ko da an sako mutane da kaka to ya za ka kai noma kuma ya za ya kai kaka din? a tare gwamnati ta ba mutane haƙuri ne ta ce jama'a kowa ya daina cin abinci kowa ya daina shan ruwa in sun faɗa ma za mu iya su ma da suka faɗa da za su faɗa za su iya don Allah a madadin zumunci da shawara da Allah tun daga shugaban ƙasa da gwamnoni da ciyamomi na ƙananan hukumomi da shugabanni na al'umma masu fatan al'ummar da alheri don Allah a buɗe mu mai noma Dan allah a taimaka mana da taki da allah ƙasar da aka san tana da mugunta tsakaninta da mu kar a karɓo taki a gurinta don kar ta sa mugun sinadari ya kashe mana amfani kiran nan ya dace koko a bashi ya dace sosai dan Allah a taimaka mana dan Allah a taimaka mana mai noma wanda duk ya kawo shawara a taimaka Allah shi ma ya taimake shi amin jama'a ni na ni na rasa kan wannan abu yanzu ma'aikatan noma me yasa ba za su su kira shugaban kasa su kira gwamnoni su kira ma'aikatan Najeriya su ce a bude talakawa fa ai noma in ba ba ai noma ba fa an rushe kasa fa dan Allah ina yan majalisun nan da muka zaba ne ba za ku je ku yi taro ba yan majalisa ku ja hankalin hukuma gidan bangaren shugaban kasa da bangaren gwamnoni a bude mu mu je mu nemi abinci a bude mu mu yi kasuwanci a bude mu mu je mu yi zumunci da junanmu a tare da ai shiru wato ina ina wakilanmu ne yan majalisa ina suke ne anya shiru shiru din nan za ta yi mana amfani to ni yanzu ga su mana aliyu sangiran ko ne lauyoyi hmm. yanzu a tsarin Eh, kundin tsarin mulkin ƙasa najeriya daga majalisar ɗinkin duniya ngo ne za su ba shugabannin ƙasarmu doka ne ko muna da 'yanci a ƙasarmu mu zauna mu dubi dokokin ƙasar muna da 'yanci to anya wa'yansu ba sun gaya mun sun ce kulle-kullen nan fa ba shugaban ƙasa ne yake nufi ba wai wa'yansu ka ce kulle mutanen nan da tare mun kan mu zo ko da kofar gidan mu suka ce ba laifin gwamnonin mu ba in ji wasu wai na ce to ba laifin su ba to a ina ne aka ce tun daga majalisun ɗinkin duniya na ce to constitution ƙasa duk yanzu an ƙwace ba shugaban ƙasa kenan ba gwamna a ƙasar mu ina ma'aikatar shari'a ya aka yi za a ce ga wani sarkin gargajiya shine mai doka a shiga masallaci a daki mutum da zama na biyu shiga masallaci mai sallah a dokar kasar nan tamu wanda ya shiga ana da dama a ke shi ba dama shi to an ce waya wani kusa wayan su yan gargajiya wai sun kama dukan masu sallah ko kuma su sai dai ku azhar banda juma'a kan meto idan idan idan turawa ne yahudawa suke son su yaƙi da musulmi to su fito fili su ce a yaƙi da musulmi da wanda ba musulmi ba domin ni dai na san sallah ba laifi ba ce azumi ba laifi ba ne ashan ba laifi ba ne fita zakka ba laifi ba ne wajibi ne mu a kanmu musulmi kana din ganin ya dace wanda ba musulmi ba ya zo ya ce kakku ƙara sallah kai wannan abu ya kamata a duba fa dan Allah a duba dan Allah a duba in dai constitution din kasan mu na aiki to kar wani sarkin gargajiya ya ɓaci shugabancin ƙasa ya tura ya ce ya kafa doka a hana kowa sallah wannan magana ba ta yi ba fa don allah a yi shawara a nuna yadda za a yi magana in majalisar ɗinkin duniya ce ko wani ngo ko wani mai kudi ya ɓace wa duniya yanci to ya kamata a yi magana lalle a gaya wa duniya in constitution din duniya dai ya daina aiki sai na mai kudi to kar a yi kisa mummuke a faɗa mu ji mu dai muna ba da shawara allah ya karfafi shugabannin da suke tausayin mu wanda suka je suka yi hada baki da wanda ba sa samu su kuma Allah ya bude musu su dawo kan hanya Allah ya zauna da Najeriya lafiya jama'a har yanzu ni ban janye ba kar mu ya mutsa mu da kanmu kar su zuga mu a rude da yaƙi sun ce suna son ƙasar ta rushe Allah bai yarda ba hmm. to kan mu taya su kada mu taya su Allah ka tausaya mana Allah ka tausaya mana Allah ka fushe mu wannan wannan matsala Allah ka fudda shugabannin mu Allah ka sa su tare su shawara amin ya rabbal alamin Allah ka sa ma'aikatar shari'ar Najeriya ta taru mu ji muryar su amin in wannan abun dokar ƙasa ce lauyoyi da alƙalai su fito su yi magana gaskiya gaskiya yan sanda na kirki su fito su yi magana in ba aka ƙi noma ba abu ya ɓaci ai za a ba wata jiha dubu kaza za a ba to ni ga wani lissafi da nake ni ba a gani na wallahi a gani na ina ganin ba jihar kano a sati ɗaya idan ta yi aiki za ta samu sama da biliyon talatin in aka bar kowa ya aiki nan ne za mu samu biliyoyi to a wata kano ba za ta iya samun biliyan 20 ba a za ta samu fiye da haka a wata da albarkatun ƙasarmu na nan jihar filato da ma'aikatanmu da idan muka fito muka yi aiki mu ma ba za mu iya samun biliyan 30 din ko <coughs> ko sha biyar ba sokoto ba za ta samu ba lagos ba wa sai ninki to daidai ne a ce lagos ka ku kara aiki za a ba ku kyauta biliyan goma ai da sun yi aikin da sun samu biliyan 100 kwarai da gaske to da biliyan goma da biliyan 100 wani ya fi wani kwarai da gaske yanzu ne wannan magana da aka fitar a wancan sati aka ce wai jihar lagos jihar kaza ne ko ina ne hmm. wai za ta bada wani hoto mutane su fito a samu abin ne gawawwaki to yaƙi ake yi komi la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah ka bude mana haramaini amin Allah ka tsare mu daga sharrin yahudu da nasara amin dama Allah ya ce la yuqatilunakum illa fi quran muhasanatin aw min wara'i jud fa azhum bainahum shadidun tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta zalika bi annahum qaumun mm. la yafqahun la yafqahun ba za iya gaba da gaba su zo su yi yaƙi da musulmi gaba da gaba amma ai wanda da ya zo ya ce ka ai sallah ai da musulmi yake yaki ah, to amma ai su yan jiwon sun fito sun ce kar kowa ya sake sallah ah. illa fi ƙuran muhassana eh. sai sun buya karkashin wani garu hmm. Su yi jifa daga can a ji a bakin wani ba a bakin su ba to su fito gaba da gaba idan za su yaƙi ne da musulunci don kowa ya sani me yin shiru ya shiru wanda musulunci ya fi masa hmm. yahudu mu ce mu ba mu yadda ba amma kisan mamukin ya yi yawa wani Allah ka dora mu akan dai jama'a kan mu rushe kasan mu da kanmu mu mu ƙara hakuri mu dinga kiran shugabannin mu jama'a ku rubuta wa wakilan dokoki ku rubuta wa ofisoshin gwamnoni da na shugaban ƙasa don Allah a bude mu mai noma a rubuta wa likitocin Najeriya shin yanzu ciwon fuka ba ciwo bane ciwo ne ciwon sankarau ba ciwo ba ne ciwon kyanda ba ciwo ba ne to me yasa aka daina magana a kansu me yasa aka daina magana a sankarau me yasa aka daina faɗa a kyanda me yasa aka daina magana a kan ƙazuwa me yasa aka daina magana a kan kidnafin me yasa aka daina magana a kan yan fashi da makami wanda zahiri ne ga su dan ana da zahiri da zato ai wanne ne ake hukunci akan su zahiri ga boko haram an yi shiru akan su to so ake yi a kashe kasan nan Allah Allah ka dawo mana da lafiya da zaman lafiya amin Allah ka bude mu amin ka bude mana haramaini amin Allah ka bude mana masallatan mu amin Allah ka bude mana kasar mu amin Allah ka ka maido mana da yancin mu amin Allah ka sa majalisun mu na dokoki da tun daga karamar hukuma har jiha har ƙasa da majalisun dattijan Allah ka sa musu kyakkyawan tunani Amin. su koma bakin aikinsu. Amin. Allah ka bude mana jami'o'i Allah ka bude mana kwalejoji Allah ka bude mana makarantun firamare na islamiyya da na boko Allah ka bude mana makarantun allo ubangiji an takura mu Allah ba mai kwatan mu sai kai a gaba ya ce mai wala tukrihu fatayatikum wala tukrihu fatayatikum fatayatikum fatayatikum kada ku tilastawa bayan ku mata alal bigha'is ku tilasta su zuwa ga sizina yawa ta ce a rubuta mata fansa kaki a lokacin da akwai su sannan ta balaga sannan ka zo ka tura ta ko ka dora mata talla ka rika ce ta rika shiga gareji gareji gurin karfafa to in ta tsallake wani gurin wani gurin kana tsammani ba bin maza za ta je ta yi ba don ta maza wa ya tilasta ta wancan da ya hana ya ki rubuta mata fansan nan shine kuma 'yan allafa rai da dukiya allah ya hana mutum yana ganin abin da zai halakar da ko da bai wace ya gwammace kuɗi da 'yancinta litabtagu don ku nemi aradal hayati duniya launi na rayuwar duniya akan dukiya ka hana wani yanci wa man ya kuri hinna hunna wanda duk ya tilasta wa so bayi din nan su je su aikin da ba daidai ba don yayi kuɗi to fa inna allaha min ba'di ikrahihinna ghafurur rahim sai Allah ya bude wata hanya mai sauki mai wuka ce za a ma kaza sai Allah ya ce to bayan da ya tilasta su ya ji wa'azi ya dawo ya daina to laifin wa da to Allah mai gafara ne mai jin kai mu ma ya ubangiji wannan kullewa da aka mana Allah ka sa shugabanninmu su bude mu Allah idan suka bude mu cutar da suka yi ta da Allah ka yafe su amin wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin